الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف, أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تاشي درسينا 35 أتكين كراتمنا alfiyatul hadith ta al-imam suyuti yau sha biyu ga watan juma'a rabi'u thani hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da 31 ga watan sha biyu shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi babin khatima wato khatimar a kan anwa'ul hadithul da'if nau'i daban-daban na al-hadithul da'if wanda ya zamanto kamar wanda zai zamanto kamar khulasa ne na da kuma a masail daban-daban miscellaneous na abin da ya danganci hadith na'am sannan mun gama yanzu insha Allahu gashi ta dace da karshen shekarar turawa saboda ka sabuwar shekara za mu shiga jarhuwar ta'dil na'am bismillahir rahmanir rahim na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam
amin قال المصنف رحمه الله خاتمه
na'am ya ce khatima wato a khatima karshe wato khatima abinda ake rufewa rufewa
شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدرج هم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا na'am mutsaya nan ko yace sharru da'ifi mafi sharrin hadisi wanda mafi sharrin wato khabar lab- a riwaya wadda take da'ifiya alwad'u wanda aka kirkiro shi ai almawdu wannan min babi wato tasmiyatul shay'i bismil masdar alwad'u wato min- yawanci ana tasmiya da masdar ta min babil mubalagha amma yana nufin almawdu ai ko kuma Uh, alwad'u yana nufin uh, zu wad'in ma'abucin kirkira wato hadisi ne yana nufin dai alhadithul mawdu fal matruku thum sannan alhadithul matruk alhadith al matruk shine wanda yake a cikin isnadin sa akwai wanda ake zargi da ake wanda ake tuhuma da ƙarya al muttaham bil kadhib wato wanda aka soke shi cikin adalarsa yana ƙarya a cikin hadisan mutane amma bai a taɓa ji yayi ƙarya a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine muttaham bil kadhib a thum sannan dhunnukri hadisi al munkar al munkar shine wanda yake kuskuren sa ya bayyana Eh, ya zamanto rawi ya saba ma wanda suka fi afiqat ko kuma mutum ya zo da abin da ba shi da asali cikin addini kuma ba shi da matsayi na aminci da za a iya karban riwayarsa za a iya karban tafarrudinsa da wannan fal mu'allu sannan hadisi da yake ma'alul da aka al mu'all shine al mu'all daga a Allah ismu maf'ul min a Allah al hadithul ma shine hadisin da illarsa ta bayyana wato a wanda zahirinsa ingantacce ne amma illa ta bayyana na fal mudraju dum to sannan a almudraj dhumma ay an hada tare da shi wannan dhumma mabni lil majhul shi yasa kace fal mudraju dhum yubam fal mudraj sannan almudraj kunta da almudraj ko shine wanda aka haɗe maganar ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba aka haɗa ta da magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu al-maqlub bayan sa ai bayan al-mudraj sai al-maqlub al-hadith al-maqlub wanda aka samu qalb a juyawar riwayar imma fil isnad wa imma fil matan fal muttaribu to sannan kuma al-hadith al-muttarib al-hadith al-muttarib wanda ba yadda za a yi ka iya jam'i an ruwaito shi ta fuskoki daban-daban kamar hadithul khat idan wajen idan mutum ya zo ya rasa sutura aka ce ya ja layi ba wani hadisin muftarib haka zalika hadisin cewar idan mutum ranar sallah bai zo ya yi dawafi ba har rana ta faɗi to ya koma cikin ihraminsa ko ya cire kayansa eh? tawaful ifada in har ran sallah ya jinkiri bai tawaful ifada a ranar ba to idan yamma ta yi ya koma muhrim sai ya koma ya sanya ihraminsa sai kuma ya dora ihramin sa wannan hadisi ne muttarib eh, amma Sheikh Al-Albani ya sahaha wata tariqa saboda haka ya daga cikin ra'ayoyinsa Sheikh Al-Albani za ka ga waɗansu suna fatawa da wannan suna tsananta wa mutane yanda ya kamata Hmm? a'a tawaf annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ranar sallah ya tawaful ifada ba to wai in ba kai wannan ba a hadisi ne aka ruwaito shi ana dangana shi zuwa ga ummu salama cewa a idza ramaitumul jamra wa halaqtum yana nan dai a cikin sharh ma'anil athar malamin mu Sheikh Muhammad Mustafa Al-A'zami a Diya Muhammad Muhammad Diya'ur Rahman Al-A'zami lokacin da muke karanta shi shi dai yace wannan hadisi muttarib ne kuma ya yi dirasa kyakkyawa ta hadisin to wannan dai misali ne na'am fal muttaribu sannan hadithul muttarib wa akharuna ghayra hadha rattabu wa akharun wadansu sauran kuma daga cikin malamai masu tasnifi ghayra hadha rattabu sun yi tartibi ba wannan ba saboda ka nuna maka kan cewa wannan shi shine nasa tartibin za a iya saba masa gani ba a rigima don ra'ayi ne ra'ayi ne wannan ta daga cikin amana wato wani lokaci shine fa'idar sanin khilaf saboda wato kada ka rinka rigima da mutane in kasancewa matsala an yi sabani to ka san abinda za ka yi ma mutum inkari wanda aka yi sabani daban da wanda za ka yi inkari wanda ba a yi sabani ba to mu mushkilan mu yanzu matsala da take akwai sabani sai a yi inkarinta kamar matsala ce wadda take babu sabani a cikinta bayan kuma duk malamai da suka yi magana akan amru bil ma'ruf da nahyin anil munkar irin su imamun nawawi irin su shekul islam ibn taimiyya kafin su kuma da kamar su abu nu'aim duk sun nuna kan cewar babu inkari fi masailil khilaf aslan ma ba a inkari a cikin masailil khilaf idan matsala ce wadda aka saba to babu inkari to sai dai wani sai ya rinka ganin kan cewa a wannan matsala bai kamata ya zamanto an yi khilaf ba saboda shi yana ganin kan cewar mukhalafa akai ba khilaf ba kamar matsala ce wadda aka gina ta akan ijtihadi kai kuma kana ganin kana da hadith to amma kowannen ma za ta iya zamantowa khilaf saboda shi zai iya ganin kan cewa wannan hadisin ba nassi bane a matsalar ko kuma kharij an mahallin niza kai ko kana ganin kan cewa kai kana da hadith amma akwai su din a akwai waɗansu ɗin waɗanda suke kamar a matsala ce wadda take kharij mukhalafa ce kamar ibn abbas da auren mutu'a ibn abbas da auren mutu'a haga ibn abbas da almajiransa har suka bar duniya su kan cewa auren mutu'a halal ne a wajensu amma haga ai mu kusan gabaki ɗaya malaman ahlus sunna ba sa ɗaukan wannan a matsayin khilaf bal suna ɗaukan wannan a matsayin mukhalafa ya saba saboda hadisin da ya shafe hukuncin mut'a a ibn abbas hadisin bai zo masa bane eh bai san hadisin ba shi yasa ya saba inda ya san hadisin da ba zai saba ba kamar da yake ta babu babu riba illa fi nasi'a ibn abbas baya ganin ribal fadl riba ce amma daga baya ya dawo da wannan da ya ji hadisi daga wajen waɗansu daga cikin sahabbai sai ya dawo ya bar wannan to haka zalika shi auren mutu'a din ba to almuhim dai wannan istitrad ne eh qillatul ittila qillatul ittila karancin wato ka dama yawanci ai abinda yake kawo wannan shine wanda ya saba maka yana da hujja amma kai baka san yana da hujjar ba shi yasa saboda haka sai kai mu'amala da shi akan wanda yake faɗan magana ba da hujja ba to kaga kuma rashin sanin ka ga hujja wannan illatul ittila ne wato ka san abin da zaka tabbatar yafi sauki bisa ka san abin da zaka kore eh annafi ashaddu min al-ithbat eh mun yi mun yi wannan a cikin na'am mu karanta sharhin fatima fi bayani tartibi anwa'il ba'id wa masail tata'allaqu bihi na'am rufewa a fi bayani tartibi anwa'id da'if a cikin bayanin jeranta nau'i daban-daban na alhadithu da'if da kuma waɗansu masail masaloli da suke da alaka da alhadithu da'if mafi sharrin hadisi mafi sharrin da'ifi na daga wato riwayoyi shine alwad'u kirkira ay almawdu wanda aka kirkira هذا أمر متفق عليه wannan al'amari ne wanda an yi ittifaki a kansa babu saɓani a kan wannan كما صرح به في التدريب kamar yadda ya bayyana da wannan a cikin at-tadrib tadribun nawi eh, tadribun rawi بل هو في الحقيقة غير حديث bal ai ha- kai haƙi- fi- a cikin haƙiƙan al'amari ma al-mawdu ai ba hadith bane كما تقدم kamar yadda ya bayyana kamar yadda ya gabata amma an ce an sa shi a cikin hadisul da'if tanazulan ma'a za'imihi wanda ya kirkiro shi ya kirkire shi ne akan hadisul da'if kuma saboda malaman hadisi sun ambace shi a cikin littafan su shi yasa amma hadi- hakikatan ai ba da'if ba hadisi bane tunda ingan na- nasabta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne na'am
فبعده الخبر المتروك فبعده bayan sa bayan shi al-mawdu al-khabar al-khabar al-matruk hadisi wanda yake matruk وهو من فرد بروايته متهم بالكذب sai ya fassara maka shi wanda yake wannan dina da cikin muraja'a tunda mun yi shi ne hadisin da wanda aka yi tuhumarsa ake zarginsa da ƙarya ya ru- ya kaɗaita da riwayarsa kuma mun bayyana muku cewa almuttaham bil kadhib shine man yakdhibu fi hadithin nas wa in lam yathbut annahu yakdhibu fi hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake in yana maganarsa tsakaninsa yana yana ƙarya amma ba a taɓa ji yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba na'am نعم. ثم بعده بالنكر sannan bayansa zunnukri أي المنكر a ma'abucin nakara ai ana nufin almunkar وهو من فرد به من لم يبلغ في الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفردا ma yuhtamalu ma'ahu tafarruduhu Mm. a shine hadisin da wanda ya kadaita da shi man man lam yablug min ath-thiqati wal itqan wanda a wajen athiqa wato aminci wal itqan da kyautata riwaya bai kai ma yuhtamalu ma'ahu tafarruduhu ba bai kai matsayin da za a iya karban a ce ya kadaita da wannan ba an fahimta wato mutum ya ruwaito abinda a wajen riwaya bai kai a ce ya aka yi ba wanda ya ba wanda ya ruwaito wannan sai shi ba don malaman hadisi suna da wannan in aka ruwaito hadisi sai ce me yasa wannan me yasa wannan hadisin yana nan a ce ba wanda ya ruwaito sai wani a to wannan ya kawo maka wannan shine ainihin ta'rifin al-munkar al-munkar shine mukhalafatul ad-da'if liman huwa awthaqu minhu haka ake fada a wajen mustala amma haqiqatan inda al-mutaqaddimin al-munkar shine tafarrudu man la yuhtamalu tafarruduhu mutun ya kadaita da riwaya kuma wanda yake bai kai matsayin da za a karbi a ce shine kadai ya rawaito wannan hadisin ba yanzu kamar hadithin salatu tasbih aka ta saba yadda ake sallah ta zo da wannan to inda kamar a ce a- a- shi yasa imam ahmad da, da aka gaya masa hadisin yana raunana hadisin sai aka ce masa to gawa ne aka ambata masa wani sai ce wani fiƙa ne sai ce sai sai aka kawo masa isnadi da ya rawaito hadisin salatu tasbih sai ya karbi riwaya saboda wanda yake a a ga mutum ya rawaito abinda ba wanda yake rawaitowa sai shi to sai in ya zamanto wato ya kai matsayin da za a amince da shi wajen fiƙa ɗinsa da itƙan sai ya haɗa fiƙa da itƙan shi ta haga iri- wani lokaci kuma wani yana koma ya zuwa ga zauƙin a imma ne ya zo- ya zuwa ga zauƙin a imma wani lokaci sai su ce hadisi munkar amma wani- wajen wani kuma shi kuma sai ya ga ba munkar ba ne yanzu ka kamar imam ahmad a hadithin istikhara da ke cikin bukari mama ahmad ya ce munkar ne saboda a musa ibn ismail tabuzaki shi ya kaɗaita da shi amma bukari ya karɓi tafarru ɗin sa ya rawaito shi a cikin sahih amma imam ahmad yana ganin hadisi ne munkar saboda yana ganin a ta ya za a yi hadisi kamar wannan a ce ba wanda ya kaɗaita da shi ba wanda ya rawaito shi sai shi kuma da wata illar da yake cewa mutanen madina idan hadith suka kasa wato idan hadisi ba su gane shi ba kawai sai su ce masa muhammad ibn al-munkadir an Ja- an jabir wato sai su bi jadda to kuma hadisin haka yake to almuhim al-munkar shine a martaba ta uku a- a- ta hudu sorry ta uku ne ko na'am وبعده المعلم bayansa al-mu'al وهو ما ظاهره السلامة shine hadisin da yake zahirinsa kubuta ابتدع فيه بعد التفتيش على قاده da aka yi hange bayan bincike akan abin da yake suka akan amincin nasa zahirinsa siha sahih dukkan sharuɗan hadithin sahih an samu amma ba da taftish sai aka gano cewa akwai akwai wani abu da yake suka akan wannan salama din
وبعده المدرك to bayansa al-mudraj وهو كلام يقع في متن الحديث وليس منه shine zance da yake faruwa da yake afkuwa a cikin matanin hadisi amma kuma baya daga cikin hadisin وقوله ضمن wa qawluhu da yace dhum ah, takmila cikar baiti ne dhum ai ma'ana an hada tare da su
وبعده أي المدرك bayan al-mudraj a رتبة cikin daraja martaba المقلوب sai al-maqlub وهو الذي أبدل فيه شيء بآخر shine hadisin da aka musanya wani abu da wani abu daban على الوجه المتقدم a bisa fuskar da ta gabata wato a cikin babin al-maqlub
وبعده المضطرب to sannan bayansa al-muttarib وهو ما اختلف وجوهه من غير منجح shine wanda su- fuskokin riwayarsa suka saba ba tare da samun abin da za a ri- za a rinjayar da shi ba لا قابل للجمع بينهما kuma babu karbuwarsa ga a yi jam'i tsakanin waɗannan fuskokin bainaha ya kamata ko Eh, qabila lil jam'i bainaha tunda al wujuhu yace wujuhuhu sau da haka kamata ya zamanto bainaha la'allahu bainaha
قال في التدريب
imam suyuti yace a cikin at-tadrib tadribur rawi هذا رتبه رتبه شيخ الإسلام to haka shekul islam ya jeranta su يعني الحافظ بن حجر yana nufin alhafiz ibn hajar ko yaushe in dai suyuti ya ce shekul islam yana nufin ibn hajar in ya- in ya faɗa ya yi shiru amma in ya yi idan yana nufin in yana nufin sirajuddin al-balqini ne to zai faɗa ya ce shekul islam al-balqini wa akharuna وآخرون من المصنفين waɗansu kuma daga cikin marubuta غير هذا الترتيب الذي wani wannan a, wato wani wannan tartibi wani wannan jerantawa wanda aka ambata a nan رتبه haka suka jeranta na'am وقال الخطابي آه، abu sulaiman al-khattabi آه، hamad ibn sulaiman al-khattabi mai sharhin risa mai sharhin abu dawud malamin lugha ne kuma malamin had- malamin fikihu
شرها الموضوع ya ce sharruha mafi sharrin hadisai mau- ah, sh- sh- sharrin hadisai masu rauni shine al-mawdu ثم المقلوب sannan al-maqlub ثم المجهول sannan al-majhul wato wanda aka yi illansa ya zamanto jahala ce amma kaga su- mu ba mu karanta al-majhul a cikin anwa'ud da'if ba eh
وقال البدر الزركشي wa qala badruddin az-zarkashi az-zarkashi badruddin yana da an-nukat ala kitab ibn salah nukat az-zarkashi kuma yana da littafin al-bahr al-muhit a usul al-fiqh babba ne littafin nasa na usul al-fiqh na lokacin lokacin muna jami'a da ya fito akai ta murna da fitowarsa saboda an dade sai dai ka rinka ji ana ihala ga littafin amma ba a gan shi ba kamar abin nan ne kamar kaukabul a, a, a, kamar afon wannan littafin ne a, a, littafin hanabila dinnan na usul shi ma wanda yake a juz'i hudu wanda yake shine mun- muntaha dinsu Mm. ya kwanta mu na badruddin zarkashi
ما ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف hadisin da yake rauninsa ba saboda ittisalinsa ba ne wato a nau'i bakwai ne jinsi bakwai ne akwai jinsi bakwai wanda aka raunana shi ba saboda ittisal ba ba da- ba saboda rashin ittisal ba
شرها الموضوع kun gane wanda aka za'afa shi wanda yake komawa ga rashin ittisal su ne kamar al-mursal al-munqati al-mu'dal al-mu'allaq al-mudallas to wannan suna su mai sauki ne illar su mai sauki ce to amma wanda yake komawa ya zuwa ga adamul ittisal to shine yace jinsi bakwai ne na'am شرها الموضوع mafi sharrun su shine al-mawdu ثم المدرك sannan mudraj ثم المقلوب san- sannan al-maqlub ثم المنكر sannan al-munkar ثم الشاذ sannan ash-shadh ثم المعل sannan al-mu'all ثم المضطرب thumma al-mubta sannan al-muttarib shi tartibin da ya kawo su kenan na'am قال المصنف qala al-musannif al-imam as-suyuti yace هذا ترتيب حسن wannan jere ne kyakkyawa
وينبغي جعل المتروك قبل المدرك to amma ya kamata a sanya al-matruk kafin al-mudraj
وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصاله شيء kuma معضل.
sannan kuma a ce a cikin hadisan da suke rauninsu saboda rashin ittisalinsa ne a ce sharrinsa al-mu'adhal saboda al-mu'adhal an samu a inqita'i a wurare sama da daya Mm.
ثم kuma المنقطع sannan al-munqati ثم المدلس sannan al-mudallas ثم المرسل to ya kara maka thummal mursal haka ya kamata gaskiya a wannan nuka tamu babu amma wannan aula thummal mursal wa hadha wadih wannan ko a bayyane yake ko tartibin kaga yace tartibin a, al-zarkashi yace hadha tartibun hasan a, in ka lura din in aka wanda kawai ba a sa ba shine al-mut- a- a- al-matruk shine wanda ake ce ma da'ifun jiddan a, da'ifun jiddan kaga in ka sanya shi ka cika to wanda yafi komai sharri shine al-mawdu wanda yake ƙarya ne aslan to sannan al- a- a- a- a- al-matruk saboda shi yarin janibin raddi yayin rinjaye kuma la ya taqawwa al-matruk duk inda aka ruwaito shi da ƙarin riwayarsa ba zai karfafu ba sannan al-mudraj shi ma al-mudraj ya bayyana cewa wannan ma maganar ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam bace sai dai bambancin sa da mawdu wannan khata'an abin ya faru bisa kuskure ne Mm. kuma akwai lafazi wanda yake na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba nasa ba Eh, kuma wato shi ma a amdan ne shi amdan ne na'am to sannan al-maqlub shi ma al-maqlub wannan kuskuren ya bayyana lalle cewa kuskure ake ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kamar hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu ba kaga qalb akai hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu al-yamin shine hannun dama ne yake bada sadaka ta hagu bata sani ba to wani kuma sai ya kallaba
عدالة عدالة الصحابي حديث أبو هريرة mm.
فمن استطاع أن يطيله مطلوب وتعجيله فليفعل Mm.
to aka ce nan mudraj din in ya zanto Allah ba kuskure ne bai zama ai da kuma ruwayar da da Abu Hurairah shi wasu daga cikin sabai sun gan shi yana yi Mm.
har yake kokari ya koye musu baya so su sani ma'ana kenan yayi ne kamar yana so yi
a ai shi famin sata an yi tila gurratahu falyaf'al wannan wannan thabit wanda yace mudraj ne magana samar juha ce abinda abu huraira yake yi yake alwala din ila sa wato ila al-abud da yake alwala din ila saq wannan shine ba marfu ba wannan shine fahimtar sa amma na kasu bayan ba idraj bane faman istata an yudrij an an yutila ghurratahu falyaf'al eh eh ghurratahu wa tahji- tahjilahu din shine ake kaddara shi na'am amma shi aikin aikin shine tana nuna aikin ba na'am magana tasa ba tana nuna aikin ba aikin a'a aikin nasa shine wanda yake ba marfu ba ya fahimtar sa ba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi bane kuma shi yake boyewa law alimtum annakum hahuna ma tawadda'tu wudu'i hadha eh
lafazin ya ya tabbata lafazin ya tabbata italatul gurra shine su mutane su- a- a- a- sauran sahabbai su sun fahimce shi akan ihsanul wudu shi kuma ya fahimce shi akan zahirinsa
kamar wankewa sama da uku yi ma ba itacin gura ba ito amma ai wannan kaga hadisin da Abdullahi ibn Zaid ya hana faman faman faman zada ala hadha faqad ta'adda ah, wa asa wa zalama na'am wannan cewar marjo wancan ba wani wanda ya ce daga rajin akwai rajin zance ke da ya rajihin zance shi ne ba mudraj ba ne magana annab sallallahu alaihi wasallam ce sai kari na da tunan haka to ni da ba zan iya tunawa ba yanzu da yadda tahrijin hadisin yake amma ka je ka binciko sai ka je ka yi binciken riwayar shi ne wajibin ɗinka na'am yawa me fa'idar wannan tartibin me fa'idar tartibin anwa'ud da'if fa'idar tartib din guda biyu ce na farko don ka san wanda yake da'afuhu muhtamal wa da'afuhu ghairu muhtamal raunin da za a iya dauka da wanda ba za a iya dauka ba saboda haka za ka iya sanin wanda zai yi injibar da wanda ba zai iya injibar ba wanda za a karfafa shi da wanda ba za a iya karfafa shi ba na biyu kuma yayin da ka samu guda biyu sun zo sun ci karo da juna wane za ka kaddamar wajen cewa wannan ya fi saukin barna to kaga wanda yake a shaddu ba'afan shi wannan sai ka ce wannan sai a ajiye shi wanda yake a kallu ba'afan sai a karbe shi in ya zama to dole sai an yi aiki da guda ɗaya ta babin wato a tarjih bainal adilla na'am
ومن روى متنا صحيحا يجزم نعم ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهي- واهيا أو هاله لا يعلم نعم بغير ما إسناده يقرب نعم وتركه بيان ضعف قد ربو نعم في الوعظ أو فضاء فضائل الأعمال للعقد والحرام والحلال نعم ومن روى متنا صحيحا يجزم وند دي يرتاش رواية متني صحيح يجزم تو يجزم يعيش بصيغة الجزم يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أه، ينكي باب ونشكه أو واهيا أو حاله لا يؤلم بغير ما إسناده يمرض ko kuma in ya ruwaito matanan wahiyan mai rauni au haluhu la yu'lamu ko kuma matani wanda halinsa ba abin sani bane eh a ba eh to bai san dai ko ya inganta ko bai inganta ba yani la ya alamu yana bai san da'if ne ko sahih ba shine la ya alamu mustawal hadith kawai ya ga is- ya ga hadith bai san matsayinsa ba Mm, bai san matsayinsa ba wai riwayar majhul ba bi ghairi ma isnadihi ba tare in ya ruwaito shi a a a ba tare da a a ambaton isnadinsa ba yumarridu to ya kawo shi da sigatut tamrid ya ce wa ruwiya an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ba za ka ce rawa ba ba za ka ce rawa ba in ka ce rawa abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka yi jazma ka yi jazma ka yanki wannan sai akan hariwaya sahihiya amma in da ya ce ko baka san matsayinta ba sai dai ka ce wa ruwiya dole sai ka kawo da siga shi ne ai wannan ita ce ake ce masa sigatu tamrid siga ta raunanawa ta nuna rashin lafiya yes rawa shi ma ba mu bani limar jihuli bane ba a rawa ba magni lil majhul bane in ka ce rawa abu huraira in ka ce rawa abu huraira ko kuma ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko qala abu huraira wannan duk sigatul jazmi ne baka wani shakka ko amma ka ce an ruwaito an ruwaito to wannan sigatul tamrid ne wannan asali wanda ya kawo wannan imamul bukhari a wajen ta'aliq dinsa idan kun tuna lokacin da muka yi al-mu'allaq duk lokacin da muke mabahithul sahih ya ce al-mu'allaqat a bukhari wato a nau'i biyu ne Um, a idan ruwaito bi sigatil jazm to wannan yana nufin a sihatuhu ila man allaqahu in yace qala bahaz wa qala bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi to daga gare shi zuwa bahaz din nan isnadi ne ingantacce shi yasa ya yanke amma in yace warwiya an uthman qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to isnadin zuwa uthman tunda ya ce ya kawo shi da- da mabni lil majhul ya nuna wannan wato bai yi maka takaffuli da ingancinsa ba zuwa ga uthman akwai rauni to shine sai suka ɗauki wannan malaman mustala suka ce wannan ta zama to ka'ida duk wanda ya tashi riwayar hadisi idan ya san cewa wannan tabbas annabi sallallahu idan ya san wannan hadisi sahihi ne wa bitali ko hasan ne ma zai iya jize ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma idan ya san hadisin da'if ne ko kuma bai san matsayinsa ba kuma ya tashi riwayar ba da isnadi ba bai ambaci isnadi ba to sai ya kawo da sigatun tamrid ya ce waƙila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam warwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka gani ka gane bambanci malam muktar ya gane su na ga kamar misalin na ce rawa sai ban kawai sinadi ba a to ai ba zai ai a- menene wa ba da fi'ilin fa'ilin fa in zahar fa huwa wa illa fa dhamiru nistatar ai in baka faɗi fa'il ba akwai fa'il din dhamir ne ya udu ila maza ya udu ila wani abu wadda ban faɗa ba mu yana cikin ko da ga baka da ba ba da fi'ilin fa'ilun haka ma dan malik yace in dai ka faɗi fi'il to akwai fa'il fa in zahar fa huwa in ka faɗe shi to yana nan wa illa in ko bai zahara ba fa dhamirun istatar taqdiruhu huwa zaka sannan sai ka masa sai ka nemo masa inda yake komawa yanzu a gare shi in ka ce qala shi yasa zaka yanzu kaga kamar wannan in aka ce qala fit tadrib ko ba muna gani ba anan qala fit tadrib waye ya faɗa manil qa'il sahibu tadrib shi mai tadrib din waye mai tadrib kuma suyuti to wannan ikhtisar ne ba sai ya ce qala suyuti fit tadrib ba in ya ce kawai qala fit tadrib fit tadrib
mana wajen tadlisa mm.
kamar yadda mutum zai yanke take tadlis ai ya ki faɗan wasita ne
ya ce an kin faɗan wasita ne ya ce an Eh. wato ku lura da- ku lura wannan akwai ba- a- wannan fa abinda mutaakhirun suke yi ne ba akan asarin riwaya masu riwaya da isnad ba wato kamar kana rubutun littafi ko kana hudu ba ko kana lecture za ka faɗi magana annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahihi ne sai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jizin idan kuma ka san da ifi ne ko baka san hukuncinsa ba to ba za ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka yi ɗayan abu guda biyu in ma ka ce an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko an ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kaza ɗaya kenan hanya ɗaya kenan hanya ta biyu ka kawo isnadi ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ga isnadin malam amma an ce din nan ko da za'if ne in ka faɗi isnadi ka fita amma mana eh man ahalaka fa a- a- a- wato man asnada lak faqad faqad ahalak Hmm?
amma mana hausa da ya kamata a ce an ce manzo Allah an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana eh duk ɗaya ne nuna cewa kai ba baka yadda kai ma baka yadda da abun ba to ai kusan shi din ne to ai wannan shine hakika shine amanar shine amanar to yanzu kai ka san hadisi da'ifi ne ka san hadisi da'ifi ne tabbatar daga annabi kuma ka shi, shi- kuma sai ka zo ka faɗe shi amma kuma kana ganin kan cewa ya halatta ka faɗa saboda waɗansu itibarar kamar yadda za mu gani kamar To wani yadda mutum an take mana kawo kama kala.
a lokacin kakan ce akwai wani hadisi duk da yake dai an ba da bayanin an ce da'if ne Eh, an ko kuma bai inganta ba eh to ko zai ce auka ma kala.
auka a wannan kama auka maqal idan baka faɗi lafazin yanda yake bane eh Jawabi ma'ana.
eh
wannan gyaran shi ne albani ya ce wa sai misali mm.
abin nan tamamin nuna a cikin tamamul minna na'am suna shi ya ce mar eh ruwiya da yake rawaito a isi sahihi eh da ta sai ya ce ruwiya warwe na'am eh shi ma wannan kaga to to kaga ya saba ka'idar maimakon ya zama to kan cewa idan ha- tun- hadisi sahih ba za ka ce masa ba za ka kawo shi da sigatul tamrid ba ka ce warwiya shi ne albani ya ce mar eh kwarai haka ne na'am to kun gane wannan kun gane ka'idar malam muktar inda ka iskal to to alaikum salam su kenan sai dai kama abinda na ce idan hadis da'if ne kana da nau'i biyu hanya biyu ta riwayarsa ka ruwaito shi da sigatul tamrid ko ka ruwaito shi bil isnad eh shine ka ruwaito shi yasa ai kaga ya kayyade la yu'lamu bi ghairi ma bi ghairi ma isnaduhu yumarridu assalamu alaikum ina karatu ne Hudatu alai.
eh wal uhdatu ala qa'ilihi eh na'am
Wa tarkuhu bayana za'afin qadratu.
wa tarkuhu wa tarkahu rawa bayana da'fin qad radu kuma hakika sun yadda tarkahu barinsa ga bayana da'fin bayanin launin hadisi sun yadda da ka ruwaito hadisi da'ifi ne ba tare da ka bayyana ba fil wa'azi in a cikin abubuwan wa'azi ne Mm, wato idan hadisin yana wa'azi idan hadisi ne mai- wato ma'ana ai fitarhib au fada'ilil a'mal ko kuma kwadaitarwa kan ayyuka waɗanda suke kyawa wato masu falala shine targhib lal aqdi banda wajen mas'ala ta aqida wal harami balda mas'ala da take haramtawa wal halali da wadda take halattawa wajen hukunce hukunce da aqaid wato malaman hadisi sun yadda ka ruweto al hadith dha'if ba tare da bayanin rauninsa ba a wajen abubuwa waɗanda suke na arraqa'iq waɗanda suke su waɗanda suke wato a rauna wanda suke tausasa zuciya wanda suke ban tsoro ko suke kwadaitarwa kan abubuwa ne wanda sun riga sun tabbata wanda suke wa'aztarwa abubuwa na wa'azi na tsoratarwa akan waɗansu miyagun ayyuka da kwadaitarwa akan kyawawan ayyuka in dai ba wajen bayanin cewa wannan abin halal ne ba ko wannan abin haram ne ba ko kuma a cikin matsalar aƙida to malam- malaman hadisi sun yadda da karwaito ba tare da kayi bayanin abba abba na'am na'am dangane da raunin inda aka karkasa idan muka cire mazu aka cire musulunci an kawo su mataki-mataki to kowanne daga cikin iya zo inda akan tarbi wata ne ɗaya za a iya ɗauka ko a'a za ka a'a ba kowanne bane a mawdu ba za ka riwayar sa ba a cikin targhib wa tarhib wa kaza haka zalika al munkar wanda kawai za ka yi shi yasa ai suka ce daga cikin sharadin wato aiki da al hadisu da'if kai ya zamanto da'fuhu shadid ba mai tsananin rauni ba saboda kaga al matruk al maqlub al munkar duk sun fita na'am
ومن روى متنا صحيحا من الاخبار والاثار wanda ya ruwaito matani ingantacce daga wato riwayoyi da kuma daga riwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma riwayoyi daga sahabbai
يجزمه ya jizimu to yana yanki yana wato yana yin jazma wato yana zat- zartarwa ya tabbatar اي يذكره بصيغه الجزم wato yana ambatansa da siga ta yanke yanke magana كان يقول kamar ya ce قال رسول الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce انما الاعمال بالنيات innamal a'malu binniyat to kaga wannan sigatul jazmi kenan yace qala rasulullah na'am قال في التدريب imam suyuti yace a cikin tadrib
و... ويقبه في wa yaqbuhu fihi صيغه التمريض sigatul tamrid a cikin irin wannan ta mugusta kace kace waruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bi shine abin da kake faɗa an ce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu wato ka nuna mutane cewa wannan abin kamar ba dai- ba- ba- ba tabbas bane to shine yake cewa wa yaqbu- mu- mu- ya mugusta a cikin abin da yake ka san ingantacce ne ka riwayato shi da sigatul tamrid na'am eh haka yace shine wanda imam wanda Sheikh Al-Albani ya masa istidrak na'am كما يقبه في الضعيف صيغه الجزم kamar yanda yake ya mugusta a cikin hadisi da'if ka riwayato shi da sigatul jazm Mm. dubiyin saban ah, wato abu ne wanda yake mummuna ya mugusta او روى متنا واهيا ko kuma ya ruwaito matani wahiyan mai rauni ai mai ma'ana da'ifi او روى متنا خاليا ko kuma ya ruwaito matani wanda halinsa la yu'lamu ah, bai san shi ba هو صحيح ام ضعيف shin sahihi ne ko da'ifi ne او روى ضعيفا ko kuma ya ruwaito hadisi da'ifi بغير ما اسناده bi ghairi ma isnadihi اي من غير ذكر اسناده wannan maɗin kenan kaga kafa ce Mm. wato ba ta ai bi ghairi isnadihi ai min ghairi dhikri isnadi ba tare da ambaton isnadinsa ba ولا يقول to a cikin duk waɗannan halaye guda uku ba zai ce قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam كذا مثلا ba zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza a bisa misali ba بل يمرر bal sai dai ya ruwaito shi bi sigati tamrid أي يأتي بصيغة التمريض wato ya zo da sigar wato illantawa ya dan faɗa akwai yar illa a cikin wannan kamar ya ce ruwiya anhu kaza an ruwaito daga gare shi kaza aw balagana anhu kaza ko kuma wato a riwaya ta zo mana daga gare shi cewa kaza aw ra- warada aw ko kuma ya zo ko kuma an ruwai a- a- a- an- an nakalto kuma daga gare shi da abin da ya kama da shi min siyasi tamam daga sigogi da suke nuna illantawa na'am wa tarkuhu watarkahu aw rawi lil hadith ad-da'if wato mai riwaito hadisi da'ifi ghayr al-mawdu' a da'if ba mawdu'i ba ya bar barinsa bayana da'fi ba bayanin raunin li sanadi ga isnadin hadisin qadrahu to malaman hadisi sun yadda da wannan ay ahli al-hadith wato ahlul hadith wa ghayruhu da waninsu ma daga cikin malamai da suke bin hanyarsu فيجوز التساهل في الأسانيد الضعيفة to wannan yana nuna cewa ya halatta a yi sassauci wajen isnadai masu rauni
ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف da kuma ya ha- wato ana sassauci wajen riwayar abin da yake ba maudu'i ba na alhadis n- n- n- n- na daga hadisi na daga hadisi wanda yake da'ifi mai rauni والعمل به haka zalika da yin aiki da shi من غير ذلك ba tare da bayanin raunin hadisin ba إذا كان في نهو الوعد idan ya kasance a cikin kamar wato wa'azi ne أو في فضائل ko kuma الأعمال a cikin ayyuka waɗanda suke na fala- na bayyana falala والقصص da kuma alƙasas wa'azi shine labarurruka kissoshi وغيرهما da waninsu مما لا تعلق له بالعقائد daga abin da yake ba shi da alaƙa da aƙidoji da hukunce-hukunce كما قال kamar yadda ya ce فضائل السور na'am فضائل السور
to eh fada'ilu suwar idan da da'if ne a bisa wannan za a iya ruwaito su
حديثنا أشياء مبين عن جدا نذكر من فضائل السور duk da'ifai ne ba Ah. na'am zai yi ba a samu wani ruku da shi a kamar ya zama ibada ban ji ba wani ya ruku da shi a ibada a fada'il suwar da shine wajen shi kansa din wannan gaskiya akwai tafsil za mu gani waɗansu sun buɗe ƙofar sosai waɗansu kuma sun dayyaka don waɗansu sun ce hatta ai fada'il ɗin eh, idan fadi- idan aka ɗauke shi ala itlaqihi za a buɗe ƙofar shiga bid'a Mm, yanzu kamar a ruwaito hadisai da basu inga kamar hadisan da aka ruwaito a akan falala azumin rajab Mm, to hagan aka yi wannan kaga ya ya kunshi tabbatar da falala ga watan rajab din wajen azumi bayan kuma da hadisan ba su inganta ba sai dai ko da ke gaskiya na kamar azumin rajab hadisan daga mawdu'ai sai da'ifun jiddan Mm. a nisfu sha'ban shine a ake cewa waɗansu daga ciki akwai hadisai waɗanda suke ba su kai maudu'ai ba ko shadidu da'af shi yasa ma aka samu waɗansu daga cikin tabi'in suke suke tafiya akan falalar wannan musamman tabi'un na ahal sham amma gaskiya ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa albani ya tafi akan cewar alhadisu da'if bai halatta ma a aiki hatta fi fada'il al'amal yace kuma wannan shine ra'ayin bukhari da muslim mu ya sun duk a wajen neman tabaraki
eh eh ta ai alkur'ani ne shi wannan da dan sauki eh shi wannan a- tunda kai kanka ma ko hadisi bai zo ba in kan lizimci waɗansu ayoyi kana karanta su don biyan bukatar ka ba kai bida'a ba tunda alkur'ani ne alkur'ani waraka ne ko da ina za ka yi na'am
ولا إذا يشتد ضعف ثم من wala yardawna dhalika fil aqd ai ba karasa ba ko
أي- wala والبيت الثاني كما قال آآ لا في الأقد والحلال والحرام والحلال وقال سبيتي ديبا مم.
ولا يرضون ذلك على الجماع إذا في الأق- في الأقد باسا يردا دا ين هكا في الأقد أي الأقائد أتكين أقا- أتكين أكيدوجي مهم.
صفات الله كما صفوفين الله سبحانه وتعالى عز وجل نعم وما يجوز da وما- abin da yake halatta da abin da yake koruwa gare shi وتفسير da كلامه kuma wajen fassarar zancen Allah ولا في أحكام الشريعة wala a cikin hukunce-hukuncen shari'a
من الحرام والحلال na daga haram da halal وغيرهما da waɗansu su قال الأئمة manyan malamai sun ce أحمد بن حنبل su ne ahmad ibn hanbal وعبد الرحمن da ba- da malaminsa abdurrahman ibn mahdi وعبد الله بن da المبارك malaminsa abdullahi ibn al-mubarak وغيره da waninsu إذا روينا في الحلال والحرام idan muka ruwaito hadisi a cikin halal wal haram shaddadna sai mu tsananta وإذا روينا في الفضائل ونهوه ونهوها idan muka ruwaito a cikin abubuwan falala da makamantarsu ساهلنا sai mu yi sassauta irin su- sai mu sai mu kyale irin su ibn isha irin su abu zubair da duk sai mu kakkarbe su na'am
ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المكي ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا
na'am mu tsaya nan wala idza yashtaddu da'fun haka zalika ba sa yarda a ruwaito hadisi da raunin sa ya tsananta ya- ya- wato ya zamanto shadidu da'f thumma man sannan kuma da'afan ra'a fi sanadin wa rama an yaqula fil matni da'ifun wanda ya ga rauni a cikin wani isnadi kuma sai ya yi niyyar ya faɗa akan cewar matanin da'ifi ne to ya ƙayyade shi bi sanadin da cewa da'ifi ne bi hada sanad ya ce wannan matanin mai rauni ne amma da wannan isnadin haufa maji'i ajwada saboda jin tsoron kare ya zama to wannan matanin ya zo da wani isnadi ajwad da ya fi wannan kyau saboda haka sai ya ƙayyada kada ya itlaqi na'am wala yardauna zalika ولا يرون ذلك أيضا haka zalika malaman hadisi ba sa yarda da wa- ba sa yarda da wannan فيما إذا كان ba sa yarda fima idza kana a, idan ya zamanto ya shtaddu da'fun raunin ya tsananta أي ضعف الحديث wato raunin hadisin بسبب كون الراوي كذابا saboda kasancewar rawin kazzaban makaryaci ne أو متهما بالكذب ko kuma muttaham muttahaman bil kadhib wanda ake tuhumarsa da ƙarya أو بالوقت ko da ki- kirkiro hadisi أو فاحش الغلط ko kuma ya rawa- ra- rawin fahishal galat mai wato kuskure wanda yake ya mugusta قال المسلم malam ya ce نقل العلائي alhafizul ala'i ya ruwaito اتفق عليه ittifaki akan wannan
وشرط العمل بالضعيف don haka sharaɗin aiki da hadisi da'ifi أن يكون في نهو الفضائل ya zamanto a cikin kamar abubuwan falala وأن لا يكون شديد الضعف kuma kada ya zamanto mai tsananin rauni وزيد شرطان aka ƙara sharaɗi kuma guda biyu akan waɗannan sharuɗa guda biyu أن يندرج تحت أصل عام ya zamanto ya, ya shiga cikin ƙarƙashin asali a wato akwai asali da yake nuna masa bai zamanto shi akan kansa ya zamanto yana cin ƙashin kansa ba ya tabbatar da asali nasa فيخرج ما يخترع don haka sai a fitar da abin da ake kirkirowa kaga ya fitar da bid'a بحيث لا لا يكون له أصل domin shi abin da ake kirkira ba shi da asali albatta ba shi da wani asali na shari'a wato dole ya zamanto shi kansa hadisu da'if din a cikin fada'ilul a'mal yana da asali da ya dogara gare shi kar ya zamanto shine dalilin wannan abin da za dalilin shi- shine zai zamanto asali ga kansa sai dai ya zamanto karkashin wani asali ya zama shi ne
na'am sai dai zama to misali shi kawai da alimjani sai dai sai dai Eh, sai dai ya sai dai bi duwani sai dai ya bi
sai dai sai dai ya bi yanzu kamar yanzu kamar kamar a a wato kamar wani misali za mu kawo na'am fada'ilu suwar na alkur'ani eh fada'ilu suwar kamar fada'ilu suwar da suka zo ko azumi to amma mushkilan wajen azumi in ya in ya kunshi tahsis in ya kunshi tahsis keɓance wata rana to kaga wannan ba za a yi da hadis da'if ba don wannan ya tazamman ithbatu asl akramaka Allah to aha. na'am aha fa ya am, ah, وأن لا يعتقد ثبوته wa Allah yau taƙada thubutuhu kuma kada a yi itikadin cewa wannan abin ya tabbata بل يعتقد الاهتياج bal yu'taqadu al-ihtiyat sai a yi itikadin al-ihtiyat cewa dan dai a dai zamanto dai a janibin wato baina baina dan tun dan aka ce hadith da'if ne ba wai yana nufin kan cewa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba janibin raddi ya fi karfi an fahimta to idan har aka yi aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal to za a yi aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal da itikadin cewa ko da ya tabbata tunda ma'ana in case eh shine kamar wannan in case tunda abin da ya zamanto kan cewar a janibin raddi ya yi rinjaye bai nuna kan cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba a'a amma da ya ghalibu ala dhann cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba saboda haka suka ƙara waɗannan sharuɗa guda biyu wato an la yutaqadu an la yutaqadu an la yutaqadu thubutuhu bal yutaqadu al-ihtiyat na'am ونزل في هذا الأخير لأنه لا وجه له to an an yi tsokaci a cikin wannan a sharadi na karshe da kan cewa ai babu wata fuska ta wannan babu wani dalili na kawo wannan إذ لا معنى للعمل بالضعيف في مثل دعاء الأعضاء في الوضوء B- domin yanzu eh, eh, na'am بل غير جازم domin babu ma'ana da ai- wajen aiki da hadisi da'ifi a cikin misali hadisin addu'o'in da gaɓoɓi suke yi a wajen alwala illa kaunuhu matluban talaban ghairar jazim face dai ana neman ka yi amma kuma talab ghairar jazim saboda haka an tabbatar da hukunci Allahu akbar, Allahu akbar. don mu karasa wannan bazin na wannan wato wannan suka ne aka yi akan cewar itikadin a aiki da alhadisu da'if a cikin fada'ilul a'mal an yi tsokaci akan wannan domin gayansa ko yanzu kamar ya kawo misalin kamar hadisin cewa gabobin alwala su ne maka addu'a aiki da wannan hadisin ya nuna istihbab to istihbab kuma yana daga cikin hukunce hukuncen shari'a saboda kaga hena ya zamanto shine asalin da ya tabbatar
وكل ما كان كذلك duk kuma abin da ya kasance ka haka to ya zamanto sunna وإذا كان سنة idan ku ya zamanto sunna تأين اعتقاد سنيته to ya ayyana cewa a itikadin cewa sunna ne saboda kaga ya koma cikin babin alhalal wal haram din kenan قال المسلم imamu yace imamu suyuti yace ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام ana aiki da alhadisu da'if haka har wa yau a cikin hukunce hukunce إذا كان فيه احتياط idan ya zamanto a cikin yin haka akwai ihtiyat wato dan kada ya zamanto cewa ka zamanto dai a on the safe side Eh, dan saboda karka je ka fada cikin hani to wannan ƙari ne ma da imamu suyuti shi kuma akan a cikin a a cikin a wato fada'il al-a'mal din al-ihtiyat shine ya zamanto a cikin mas'ala mathalan babu dalili akan ta amma akwai hadith wanda yake da'if ne to ya zamanto kan cewar ka tafi akan mene za ka yi ka tafi akan albara'atul asliya cewa wannan hal- halal ne ko kuma ya zamanto kai aiki da alhadisu da'if to in kai aiki da alhadisu da'if kaga ka mai da shi cikin alhalal wal haram kenan amma yace ta babin ihtiyat to a cikin ihtiyat kuma za ka ga yu- yu- ah, abinda ake kula da shi shine kai aiki da shi akan kanka kar ka dora mutane akai na'am a ba raba kafa ba dan ka zaman to wara'u ne tawarru wara'u ne shine abin nan a- a- abin nan mutum ya bar mutum ya bar abin da ya halatta saboda jin tsoron kada ya fada cikin abin da bai halatta ba tawarru ne kamar a kan sajin dare zai hana idan wannan aikin da za ka aikata idan ba shi da matsala misali a addinance da shari'a ba sai ka ɗau hadisin ba saboda gudun kada a yi ta bin da ifa mutum mutum sai ga ya zo a'a shi abinda wato abinda za ka kula shi babin ihtiyat mutum yana aiki da shi ne a kashin kansa Eh, ba abu ne wanda yake zai zama to kan cewar kayi ah, ka dora ah, mutane a kai ba Mm. ko kuma kayi alkalanci da shi Eh, na'am ثم من ضعف رأى في سند sannan wanda yake ya ga rauni a cikin wani isnadi لأن رأى حديثا بإسناد wato shine ya ga hadisi da isnadi mai rauni ورام kuma ya nufi أي قصد أن يقول في المتن ya yi nufin ya faɗa a cikin wannan matanin أي حديث ذلك السند ai wato hadisin wannan da yake da wannan isnadin mai rauni إنه حديث ya ce wannan hadisi ne da'if ولا بد من an yi kayyada an kayyada to labudda ya kayyade ya togace wannan da cewa a, zalika bi sanad ya ce da wan- da wannan isnadin فيقول sai ya ce هو ضعيف da'ifin mai rauni ne da wannan isnadin فهو مجيء saboda jin tsoron zuwan wani isnadin daban ajuwada da ya fi wannan isnadin kyau فقد يكون مرويا بإسناد domin zai yi wa an ruwaito da shi da wani isnadin daban ingantacce مثبت wanda yake tabbatacce bi mithlihil hadith wanda yake tabbatar da hadisin da kuta- yake tabbatar da hadisin wannan matanin da wannan isnadin na'am ولا تضعف مطلقا ما لم تجد na'am tad'ifahu musarrahan an mujtahid kada ka raunana hadisi mutlakan ta kowace fuska kace wannan hadisi ne da'ifi ma lam tajid tad'ifahu musarrahan an mujtahid matsawar baka samu raunanawar wannan hadisin an bayyana shi ba daga wajen malami mujtahid wato daga imam min a'immatul hadith na'am ولا تضعف أي لا تجزم بضعف الحديث wato kada ka yanke kada ka jazma ka yanke hukunci da raunin hadisi ta kowace fuska ai ala sabilil itlaq ba tare da wani kaidi ba كأن تقول kamar ka ce إنه ضعيف wani hadisin mataninsa mai rauni ne أو ضعيف ko kuma hadisi ne da'if بمجرد ذلك saboda kawai wannan isnadin ما لم تجد تضعيف matsawar baka samu wannan raunin na hukunci da wannan raunin hadisin ba أي الحديث shi wannan hadisin مصرحا به an bayyana shi عن إمام daga imamin mujtahid shu malami babban malami mujtahid fi naqdil hadith ba mujtahid da ake nufi ana nufin mujtahid a kowane fanni ba a'a a wajen naqdil hadith sune a'immatul huffaz فيتوقف جواب ذلك to dan haka halaccin wannan yana ta- yana takaita على حكم الإمام a bisa hukuncin babban malami daga manyan malaman hadisi بأنه لم- لم يروى bi isnadin yathbutu bihi cewa wannan hadisin ba a rawaito shi da isnadi da yake tabbata da shi ba أو ko بأنه kuma ya hukunci da cewa da'if ne أو نهو هذا ko makamancin wannan مفسرا wajh al-qadhi yana bayyana yana fassara yaya aka wani ta- ta- dal- me dalilin da aka yi suka akan ingancin hadisin فإن أطلق idan ya sa- ya ya saki hukunci ba tare da ya kayyade ba bai fassara ba ففيه كلام يأتي to akwai mag- zance wanda yake zai zo yanzu وذكر الحافظ alhafiz ibn hajar ya ambata ya ce أنه إذا قال الحافظ idan babban malamin hadith المطلع wanda yake mai wato ya- ya- wato yawan sani a ilimin hadith الناقل mai jinjina riwaya wanda yake ya san abin da ake karba da wanda ba a karba in ya faɗa a cikin hadisi لا أعرف ban san wannan hadisin ba اعتمد ko عليه otumida alaihi zalika fi nafihi sai a yi hukunci a dogara da wannan wajen kora hadisin shi ne kamar da zaka ji imam ahmad ya faɗa cewa dukkan hadisin da yahya al-qattan ya ce la arifu fa laysa fi hadith ba hadisi bane na'am لا يقال هذا معا- معارف ba za a ce wannan ya ci karo da abin da ya gabata ba na daga hikayar zuhuri tare da abi hazim na'am a a abin nan da yake da ya ce masa hannun hadithin la arifu sai ya ce masa dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani ya ce a'a ya ce to nisfahu rabi ka sani ya ce a'a ya ce rubahu ya ce arju ya ce to ka sa shi a cikin arruba wanda baka sani ba Eh.
وبما فيه في الحكاية الواقعة da kuma a cikin hikayar da aka rawaito daga sha'abi من أن شابا cewa wani saurayi ya yi magana a wajensa فقال sai ya ce ما سمعنا بهذا mu ba mu taɓa jin wannan ba فقال الشاب sai wannan ɗan saurayi ya ce كل العلم سمعته yanzu dukkan ilimi ka ji- ka taɓa jinsa ne ka ji kowane ilimi ya ce a'a قال فشطبه rabin safa قال لا ya ce a'a ra- a'a قال فاجعل هذا to ka sanya wannan a cikin rabin wanda yake baka ji shi ba فأفهم الشعبي sai ya- sai ya sa shi a biye kurunkus wannan rashin ladabi ne لأننا نقول domin mu muna cewa أن نجيب عن ذلك to an yi jawabi akan wannan لأنه كان قبل تدوين الأخبار wannan kafin a tattara lita- hadisai ne a cikin littafan a cikin littafan hadith فكان إن ذاك إن to a lokacin nan waɗansu masu riwaya suna da abin da baya wajen babban malami alhafiz eh zai iya yiwuwa وأما بعد التدوين amma bayan tadwin an rubuta dukkan hadisai a cikin littattafai الكتب المصنفة do ana komawa ne zuwa ga alkutubul musannafa yanzu ba a koma zuwa ga riwaya shafahiyya sai dai a koma cikin littattafai البعد saboda haka zai abu ne wanda yake manisanci dukkan nisa عدم الابتلاء ya zamanto a min alhafiz aljihbi babban malami wanda yake kasur gumi a wajen ilimin hadisi abu ne wanda yake mafi- manisanci a ce bai hangi abinda waninsa yake kawowa ba na hadisi فالظاهر عدم zahiri shine rashin sa والله أعلم wallahu a'lam yanzu kamar yanzu in ka tsaya ka duba ko kai kai ba ka duba kawai aikin Sheikh Al-Albani a cikin silsila kai ka san kan cewa in dai Albani ya ce wannan hadisin bai san shi ba ka san zaka ce ai wannan hadisin babu shi Hmm? in dai Albani ya faɗa saboda ganin yanda yake yanda yake zakulun tafan ma da baka taba jin su ba ko a mafarki wanda suke ma har yanzu a rubutun hannu suke su yake kowa wajen hukunci ga hadith to ballantana kuma waɗansu to al-zahir dai idan mutum zai hukunci akan hadith a in dai ba alhafizul jihbir ne ya faɗa ba kada ya itlaƙin hukunci da ba a kansa ta fuskar ta kowace fuska sai dai ya ce wannan isnadin bai inganta ba amma idan ya samu wani hafiz jihbir ya yi hukunci a kai to sai ya yi taqlid na to lokaci ya yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dan kasuwa ya gyara